jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ne na litinin wanda ya daidai da yanin sha takwas ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 439 daidai da tara ga watan oktoba shekara ta 2017 a ci gaba da karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke karantar da mu siffofi guda arba'in na kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah wanda babban malami a musulunci ya rubuta fadilatu sheikh mahmud al-misri wanda ake ma alkunya da abu ammar allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya ƙara saka masa da alkhairi da ma idan ba manta ba mana cikin gaba watan ta talatin da tara a inda muke tattaunawa akan wannan shine kasan na 47 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi kuma muna gaba ta talatin da tara ne a inda malam ke tattauna mana akan annasihatu wattawasi mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin nasiha ga duk wanda ke kusa da shi waɗanda duk kewaye da su waɗanda duk suke kewaye da shi idan mutum ya abin da yake da buƙatar a yi masa nasiha manzo Allah yana yi yana musu wasiya da wasilci irin nasa mai matukar tsada annabi na karantar da wannan al'umma ta musulunci lallai mumini ba makawa dole ne ya rika yin nasiha ga ɗan uwan shi musulmi kuma ya rika mai wasilci game da duk abin da ya san alheri ne gare sa a rayuwar duniyarsa da lahirarsa malam ya bude mana da hadisin manzan Allah da yake cewa al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min yakuffu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min wara'ihi sannan malam ya kawo mana hadisin al-mustasharu mu'tamanu annabi ya ce duk inda kaga mumini madubin dan uwan shi ne mumini mumini dan uwan mumini ne duk wasu matsalolin shi yana kame masa su yana kewaye shi kuma da nasiharsa annabi ya ce wanda ake neman shawararsa to abin amincewa ne duk wanda ya zo yake neman shawarar ka ya amince da kai ne idan ya nemi shawarar ka karkaje ka ya maɗiɗi da shi to nan muka tsaya mala ya ce wa hahuwa halin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a ga halin annabi ga ɗabi'ar manzan Allah ma'an nasihati wal wasiyati annabi yana da yi ma 'yan uwan shi nasiha yana kuma yi wa 'yan uwansa musulmi wasilci an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qal jabir dan abdullahi Allah ya ƙara masa yadda ya ce a taqa rajul min bani udhra abdallahu an duburi wani mutum ya yanta bawansa shi mutumin ɗan ƙabilar banu uzura ne an gane ko an doborin kuma ya ‘yanta sa ne in ya mutu to bawan ya zama ɗa shi ne bawa mu dabbari an gane ko akwai lokacin da za ka ‘yanta bawa kawai ka ce na ‘yanta ka shi ya zama ɗa akwai kuma lokacin da za ka ce ka biya kaza ran da ka gama haɗa kuɗin to ka zama ɗa akwai kuma lokacin da za ka ce bayan na rasu na 'yan taka ba za a sa shi cikin gado ba ba kuma za a siyar da shi kafin ya mutu ba an gane ku to shi ne yake cewa wani mutum ɗan kabilar banu uzra ya 'yanta wani bawa nasa a an amma bayan ya rasu ne bawan zai zama ɗa fa balaga zalika rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin wannan sai ya iske annabi faƙala annabi ya ce ma wanda ya yantawar alaka malun gairahu kana da wata dukiya banda wannan bawan an gane ku kudi ba yi da komai da ya ga alamun zai mutu sai ya ce ya yanta bawansa amma in na mutu ka zama ɗa ina son ku gane wannan mugunta ce yi wa magadansa saboda idan ya mutu to ba su da abin da za su gada bawa ne to kuma ya ce in ya mutu bawan ya zama ɗa to da annabi ya sami labarin nan ko labarin nan ya iske annabi annabi sai ya kira mutum ya ce masa alaka malun gairahu kana da wata dukiya banda wannan bawan ta yadda in ka mutu 'ya'yanka da matanka za su gaji abin da ka bari fakalala ya ce ko kwandala in na mutu bambari na gado ba fakala sai annabi ya ce wa jama'ar da ke wurin man ya shtari himini da ma waye zai sai bawan nan na sa shi a kasuwa wa zai sai bawan nan a hannuna na sa shi a kasuwa fashtarahu nu'aym ibn abdullahi al-adawi bi 800 dirham sai abdu ibn abda nu'aym dan abdullahi al-adawi sai ya ce ya siya wannan sai ya sai wannan bawa da dirhami watan dubu ɗari takwas bisa lasu mi'a dirhami watan da dirhami ɗari takwas sai ya sai wannan bawa da dirhami ɗari takwas faja a biha rasulallahi sallallahu faja a biha rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fada fa'aha ilai sai annabi ya zo da wannan kuɗin da aka sai bawan a hannun shi sai ya miƙa ma shi mai bawan wannan kuɗin sun makala sai annabi ya ce masa ibda binafsika ka fara ɗiba abinda za ka ci moriyarsa a cikin wannan kuɗin ka fara da kanka fara da kanka wurin ɗibar wani abu kai makanka abinda za ka ci ka ji daɗi ko ka more ko kai makanka wakafi ko fatasaddaq alaiha sai kai sadaka watan akan wannan dukiya da ta zo hannunka fa in fadala shay'un idan ka dan dibi abin da ka yi amfani da shi an gane ku ka dan yi sadaka da wani wakafi kenan sai kuma wani abu ya ragu shine fa in fadala shay'un idan wani abu ya ragu a dukiyar fali ahlika kwashe ka ba iyalinka fa'in fadala an ka shai idan wani abu ya ragu bayan ka ɗiba ka ba iyalinka ko falizi karabatika. sai ka kalli suwaye ‘yan uwanka na jini yayyanka da ƙannanka uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya sannan yayyin babanka yayyin mamanka ƙannin babanka ƙannin mamanka waɗannan su ne falizawi ƙarabatika ɗin su ma in wani abu ya ragu daɗaɗɗi ba kaɗan babba su fa'in fadala an zai ba tika shai idan ka ɗiba ka babba su dadda haka wani abu ya ƙara raguwa bai ƙare ba fa haka za wa haka ba to kaga duk waɗanda ka sani ɗiba kai ma waɗannan haka ɗiba kai ma waɗannan haka ɗiba ba kai ma waɗannan haka duk wanda ke kewaye da kai wanda ba ɗan uwa ba ne na jini na kusa fa haka za fa ba kowa ka ɗan rika ba kana ɗan rarrabawa kana ɗan babbayarwa Allah ka shiryar da mu ya ƙolo yana cewa fa baina ya dai ka to shine ya ƙolu kun gane ko ayyaf alu zalika ma'anar kenan ya annabi yana nuna mai yanda zai fa baina ya dai ka ‘yan gaba gari ka ɗiba ka basu su wa yaminika waɗanda ke dama da kai ɗiba ka ba su wa an shimalika waɗanda ke gefen hagunka su ma ɗiba ka ba su jama'a kun gane ku allahu akbar kun ga wannan wasilci ne wasiya ce ta gari kuma nasiha ce aka yi masa kafin wasilcin wannan hadisi sahihi ne al'imamu musulmiyar ya a kitabun zakati lamba hadisi na tara. da casa'in da bakwai wa an abi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a manzan Allah ya ce masali ka masali rajulin da nara misali na a cikinku kamar misalin wani mutum ne da ya kunna wuta an gane ku irin wutan nan da za ka ga mutan ƙauye kan kunna to misali na da ku kamar mutumin da ya kunna wuta ne an gane wutar kara Falon a adaat ma haulahu da wannan wuta ta tashi ta haska gyaffan inda yake gaba ɗaya ta haska kamai ko ina nan kewaye da shi ja'alal firashu wa hadhihi dawabi allati fin nari ko ja'alal firash wa hadhihi dawab an gane ko allati fi nari ya ka'ana fiha sai watan fari da waɗannan 'yan ƙananan dabbobin an gane ku. waɗanda suke daura da wutar ya ka'ana fiha sai suka rika zuwa suna fadawa cikin wannan wutar jama'a ku ji annabi ya ce na da ku kamar mutum ne ya kunna wuta don ya ga haske ta haskaka masa sai kuma kwari suka zo suna fadawa da 'yan kananan dabbobi haka saboda sun hango haske ya ce waje ala ya jizuhunna wa yaƙlibunnahu hamna fiha kala fazalikun masali wa masalukun ya ce waje ala ya hunna. annabi sai ya rika rike kwasansu an gane yana jawo su kasu fada wutar ya taka hamna fiha su kuma suna kutsawa suna ƙara shigewa cikin wutar ƙala ya taka hamna an gane ko? awo wa ya nahu kuma suna rinjaye shi wata annabi ya rike musu kwankwaso yana ja su kuma suna rinjayar annabi fayataka hamna fiha suna kutsawa suna fadawa cikin ita wutar kala manza Allah ya ce fadhalikum masali wa wannan shine kwatankwacin misali na da misalin da ma lokacin da Allah ya halicce ni na zo na same ku to na zo da wata haske na watan irin haske watan na zo da abinda zai haskaka duniya abinda asali ke fitar da haske zaka ga wuta ne to ni na zo ne don haskaka duniya amma ku kuma sai kuna ta fadawa wutar ni kuma gani a gefe ina jawo an gane ku abin nufi na zo muku da wa'azi la ilaha illallah muhammadu rasulullah musulunci ko kuma kuna son kafirci kuna son shirka kuna son bid'a kuna son munafunci da aikin fasikanci ni kuma ina ta jawo ku. ina hana ku afkawa cikin wannan miyagun ɗabi'un da halayen da wuta za su kai ko kuma kuna ƙoƙarin rinjaya ta kuna ta faɗawa kuna kutsawa ciki ta hanyar aikata wa kanku wannan shirkar ko kafircin ko wannan watan munafincin ko wannan zindiƙancin ko wannan aikin fasikanci ko aikin sabo ko zunubi ko aikin bid'a ni ina ta hana ku ina ta kamo ku kar yi ko kuma kuna kokarin rinjaya ta kuna ta afkawa ciki kuna aikatawa halon ma'alin nari ku taho ku fita harkar wannan wuta ku taho wuri na ne ku bar wannan wutar halon ma'alin nari ku taho nan ku bar wannan wutar libuni amma ina suna rinjaya ta ina ta iyayi na wurin kwato su kasa fada wuta ceto su jawo su rike su amma kuma suna rinjaye a kaina wata hamuna fiha kuma kuna ta kutsawa ciki shi cikin shirka cikin kafirci da aikin munafunci da sauran abubuwan da ke sa bawa ya kutsa ya shige cikin wuta in an tashi alkiyama wannan iyakar wasiya da nasiha kenan annabi yayi kuma ya fita duk abin da zai kusantar da mu aljanna ya nisanta mu wuta annabi ya ce sai da ya gaya mana duk abin da zai shigar da mu wuta ya nisantar da mu daga aljanna annabi sai da ya gaya mana ya ce ba abin da ya bari ƙur'ani ma cewa allah yi ma farratsana fil kitabi min sha'i. a ƙur'ani ba abin da muka yi sakacin bayani a kansa jama'a kun gane duk abin da zai zama maka matsala wallahi an gaya ma jama'a kowa gyara mawaƙi ya ce ya sani kowa ɓata ya sani da gangan ne kawai duk mutum ke abin da yake kana musulmi annabi yana ta jawo kwankwasanka nan daidai nan inda ɗaurin zanin ki yake ya riƙe yana jan karfa ki faɗa wuta ke kuma kina ƙoƙarin rinjaye ki fizi ki faɗa ciki ta hanyar aikata shirka kin san ba kyau an yin wa'azi kafirci kin san ba kyau an shayin wa'azi manafinci zandikanci, fasikanci bidi'a, aikin zanibi da saƙo da an yi bayani an san ba kyau amma annabi ya riƙe yana janmu amma galibinmu muna kurcewa muna rinjayensa muna son sai mun fada mun kutsa mun shige ciki sosai Allah ka tsare wannan hadisi na bukhari ne da muslim bukhari ya ruwaito sa a kitabun raqaq lamba hadisi na 6483 muslim a kitabul fada'il lamba hadisi na 2284 <clears throat> Allah ka shiryar da mu wa an salman ibn buraida an abihi radiyallahu anhu qala salman dan buraida Allah ya kara masa yadda ya ci kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin idan annabi zai nada komanda shine idza amara amiran idan annabi zai nada komanda a tawagan yaki jaish ala jayshin aw sariyatin akan wata rundina babba ko kuma ƴar karamar rundina in annabi zai nada wani ya zama komanda a tafitar yaki din awsahu fi ta bi taqwallahi a karan kansa a ware shi kwamanda annabi sai ware shi ya masa wasilci farko na nada ka shugaba ka ji tsoron Allah an gane ko wa man ma'ahu minal muslimina annabi zai ma waɗanda duke tare da kwamandan cikin musulmi wasilci khairan zai musu wasiya ta alheri sun makala sai annabi ya ce musu ọgzo bismillah ku je ku yakin nan ne da sunan Allah za ku je ku yakin an gane ku duk sanda za a fara buga ku ce bismillah sai a ci gaba da artaba da kahurai da aka ku je ku yakin nan ne da sunan Allah fi sabilillahi kuma ku yakin ne dan daga addinin Allah qatilu man kafara billah ku je ku yaƙi wanda di ya kafar cewa Allah ne ogzo ku je ku yaƙi ɗauki ba daɗi wala ta gullu kar a samo ganima ku saci wani abu a ciki gululi kenan an gane ku wa man yaglul ya tibi ma galla yau malkiyama kun san duk al'ummar da ta gabata babu wani annabi ko manzo da ya taɓa yin jihadi Abin da zai samu na ganima ya halatta ya ci abin babu wannan annabi na daga cikin darajar da Allah yawa annabi ya halatta masa cin ganima da aka samu a wurin yaƙi amma annabawan da suka gabata in aka yi yaƙi tsakanin musulunci da kafirci idan aka yi rinjaye akan kafirai da aka samu na ganima sai a zo a tara shuri ɗaya tsibi sai a kewaye shi a tsaya idan allah ya yarda da jihadin da aka ya karba to ana tsaye sai a ga wata wuta daga sama ta sako ba sai ta kama abin gaba ɗaya sai ta cinye shi mukos sai ta lashe shi duka to sai kowa ya koma yana murna yana farin ciki yana jin daɗi wannan jihadi da muka je muka yi alhamdulillah allah ya karba amma wannan al'ummar ta annabi idan aka je jihadi aka yi nasara aka samu ganima to sai Allah ya halatta kar a ajita wuta ba za ta sauko ta ci ba amma ku raba an gane ku a raba wanda ya je a kan abin hawa a bashi kashi uku doki kora wanda ya je a kafa a bashi kashi daya an gane ku saboda shi yana ciyar da kanshi ne yana ciyar da dabban nan kuma wannan dabba doki yana cin fiye da abin da mutum biyu ke ci an gane ko yanzu ka aje ma doki buhun masara buhun dawa ƙaura kana aje mai buhun ƙaura yau gobe zuwa jibi ya cinye ta buhun ƙaura da ma kun gane ni ko na san duk gidan da za a aje buhun ƙaura a ce a sati ɗaya an cinye shi to wannan sai a zo a fara census lissafi sai a kirga 'yan gidan sun zama ƙasa jama'a kun gane ko allah ka shiryar da ku. wata rana annabi yake ba da labari akwai al'ummar da suka je jihadi suna zuwa jihadi aka zo aka tara kayan da aka samu na ganima ana jira wuta ta sauko ta cinye sai ta ƙi jira ake jira ake shuru sai annabi su ya ce inna fikum gululan a cikin kwakon da ya saci wani abu ya je ya ɓoye kowane ɓangare cikinku do wata ƙabila su fito da mutum ɗaya za mu zo mu gano a cikin su a cikin kowace ƙabila ɗaiɗai da suka turu za mu gane waye ɗan ƙabilar suka saci wani abu suna zuwa annabin ya tsara wani abu wannan ya zo ya cappa wannan ya zo wani yana sa hannu sai ya makale sai ya ce inna fi kunna gulul a cikinku ne wani ya sata je ka tattaro min yanaku yanaku aka tattaro su ana tattaro suka zo suka jeru wannan ya zo ya duba wannan ya zo a yi mai wannan ya zo a yi wannan ya zo a wani na zuwa ɗarab sai ta manne shi sai ya ce kai ka ɗauka ka je ka kawo abin da ka ɗauka sai ya tafi sai kinkimo wani abu kamar kansa annabi ya ce dunkulan zinare ne ya sace girman shi ya kai girman kansa zinare fa girman shi ya kai girman kansa ya je ɓoye yana zuwa da shi aka ce je ka sa shi can ya je ya ɗora a kan kayan yana dawa gefe aka tsaitsaya kawai sai wuta daga sama babbabba ta zo ta cinye gaba ɗaya to kun ga yana daga cikin abu biyar da annabi ya ce allah ya yi min kyautarsu ba wani annabi kafin ni ko manzo da Allah ya masa kyauta irin wannan abin ne halaccin cin ganima halaccin cin watan ganima to amma fa duk wanda za a samo irin wannan dukiyar kamun hukuma ta raba ka saci wani abu idan aka gane kasa ta ka mutu ba a ma sallah jama'a kun gane kuma tun a duniya ka fara ci kanka bala'i da masifa wannan abin da ka ci wannan ya sa ai ga imamu shaukari a littafin shidurar bahiya yake cewa walayu yusalla alalgal duk wanda ya saci dukiyar hukuma idan ya mutu ba a mai sallah ne wannan gululin walayu salli walayu yusalla alalgal inda in dai mutum ya saci wani abu na hukuma kamun a ware a bashi nashi ya ɗiba ya saci wannan in ya mutu ba a mai sallar gawa jama'a kun gane ku to yau kuma ga yanan mutanenmu da yawa da dai arna ke haka amma yanzu har musulmi waya mai da dukiyar hukuma kayan banza do wanda ya samu ɗima sai ɗiba kawai ta ci kana fajin yanzu a satin nan wata cikin 'yan najeriya da aka ba ta minista kudin da aka gano banda na baya watan tiriliyan fa ya fi tiriliyan kudin fa da hausa kamar ka ce malala gashin tinkiya saboda Allah Allah ka shiryar da to annabi ya ce ku yaƙi ne da sunan Allah kuma ku yaƙi ne don ɗaga addinin Allah ku yaƙi wanda duk ya kafircewa Allah ne ku je ku yaƙin nan wala ta gullu kar ku saci wani abu a dukiyar da aka samu ku bari a raba kowa a bashi nashi wala tagadiru kuma ka ku yaudara an gane ku wala tumathilu kuma kar in kun kashe kafirai ku yi musu musula ku diba irin yadda suke masayid na hamza idan aka kashe kafare wurin yaƙi to a basu kawan an kashe su amma kar a zo a ce duk za a yanke kunnuwansu a tsatsokala idansu a yanke hancinsu a yanke labbansu a kakkarya haƙoransu bayan sun mutu annabi ya hana ka a daddatsa yatsun hannunsu an hana annabi ya ce kar a yi musula in an kashe mutum ya mutu kawai a bashi a matsayin shi na kafiri amma a ce za a yanke mai kunne a faffasa idan a kwakuli a yanke hanci a yanke labba a karere haƙora an hana kwan san na hamza da aka yakin yakin uhud a yakin uhud ne a kashe shi da aka kashe shi kusa aka suke gawa shi kafirai jama'ar musulmi ba a ma gane hamza ba ne saboda yadda disin mai musula sai da annabi fa zo. yar uwar shi ma safiya ta gane shi ba uwarsa ɗaya ubansa ɗaya amma ta gane ɗan uwanta ne. saboda ga ya an mai da shi wani iri annabi ne ya zo zai wuce sai ya ga ƙwaurin shi sai ya ga wannan irin ƙwaurin kan gidanmu ne yana gani sai ya tsaya ya ce ai gashi nan sai hawaye maza Allah sai rantsuwa ce na rantsi da Allah hamza suka yi wa haka sai na wa mutum saba'in irin haka a cikinsu Allah ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahu aw mu'adhibahum fa innahum zalimun an gane ku ba ruwanka in Allah ya ga dama sai karɓi tubarsu kuma ga wanda ya kashe shi washi ya kuma zo daga baya musulunta an gane ku to kaga al'amarin Allah kenan Allah ka shirya da mu to jama'ar musulmi annabi ya hana yin musula shine kata-kata da gawa bayan an kashe ta ko lokacin rigimar zangon katab da aka taɓa yi sai a kama malamin makarantar allo da ɗalibai almajirai idan suka karkashe ɗaliban da almajiran da shi malamin sai a ce shi ke koya musu sai su farka cikin shi su kwaso kayan cikin su watsa ma aladu ba kyauyin irin wannan ko da sun wa musulmi a cikin mahaka ba za mu yi musu ba an gane ko annabi ya hana musula a yaƙi irin wannan abin da ake ba daidai ba ne ba kuma kahurai su suka ƙi su suka fi yin haka annabi ya ce wala ta taqatulu walidan wata annabi ya ce kar a kashe walid shine su ne ɗan ƙananan yara ba ruwansu an gane ku a yaƙi annabi ya hana kashe mata da tsofaffi da malamai sai dai in sun shiga ciki annabi ya hana kashe ƙananan yara da mata da tsofaffi da manya-manyan malaman 'yan garin archbishop ko kuma paparoma ko kuma rabaran faza ko abin da ya kama da haka ko pasto ɗinsu ba a kashe shi sai dai in an gan shi da makami a rigima to wannan za a kashe shi tun macin da aka ganta da makami za a kashe ta ti yaron da aka gan shi da makami za a kashe shi duk tsohon da aka gan shi da makami za a kashe shi ko kuma ba a gan shi da makami ba amma an hangi shi ke nuna musu da barbarin yakin to ya shiga ciki za a kashe shi don malaminsu da bai shiga cikin rigimar ba ba ba za a taba shi ba idan ma yana cikin cocin shi ya hana su sun iji da aka bubbuge su aka zo sai a gan shi a coci in ma da wani dan gudunmawa ko guziri sai a dan bashi na abinci sai a wuce a rubu da shi amma in dai yana shiga rigimar to sai an gama da shi wannan da adalci ne na musulunci wannan kuma wasulci ne na annabi yema rundunar yaƙi da za su tafi wannan hadisin hadisi ne na muslim hadisi ne sahihi yana nan a kitabul jihadi wasiyar wasayir shi ne tafiya da za bayan zuwa jihadi lamba hadisi na 1731 na eh mm kai mana ka yaudari wanda kuke yaƙi da shi ta yanda annabi ya ce an ce a zauna lafiya ba yaƙi ba yaƙi an rubuta shi kenan sai su riki suna harkar sai ka fada musu ba wai a fagen fama ba ka juya a guje su biyo kashe ka yaudare su za ka yi wani kwana duka buge su amma an rubuta ba mun karanta da ku ba ma a baya ai an so annabi ya warwar alkawarin da aka yi na tsawon shekaru ya ce la'abdu ni ba zan taɓa yaudara ba tun da dai mun yi cewa ba yaƙi tsakaninmu da su ba zan yaudare su ba amma a filin yaƙi alharbu hudu'a amma yanzu nan mun rubuta yarjejeniya tsakaninmu da ku ba yaƙi kowa ya ci gaba da harkarsa ashe ashe kuna nan ku kuna shiri a ɓoye sai da kuka ga mun saki jiki ba tunanin ɗaukar makami ko ɗis a hannunmu rana guda ko ka shiga tsakaninmu da inda makaminmu yake sai ku afka mana gaba ɗaya wannan an hana an gane musulmi bai saba alkawari ta hanyar yaudara an gane Allah ka tsare mu lamba hadisi na 1731 malam ya ce وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث masoyina na hakika shine khalil an gane ko ya fi habibi shine masoyina an gane to khalili shine masoyi na hakika da na san diyan da za ta kada ta raya in yi abin da raina bai so ba na san bai sani kuma zan mai uzuri kamar yadda in ne abin da ran shi bai so ba ba zai taɓa yadda in gane ba to da haka ake zaman aure amma yanzu ba haka ba an gane shi hulla yanzu ko kayi abin da ban so ba raina ya ɓaci ba zan taɓa yadda ka gane raina ya ɓaci ba saboda na san ba za ka yi dare na ya ɓaci ba kun sa akwai lokacin da fa shaidan ne ya haɗa matsala fa mijinki sai miki abu abin da ya yi wallahi ba da ganganye ba kuma bai yi a ganin ki zai ɓaci ba amma da ya yi sai shaidan ya tunzura ki sai ki fishi to idan kin ɗauke shi khalilinki ne ye abu ko da da gangan yayi in dai kin ɗauke shi ba daɗayin ki ne ba za ki taɓa yarda ki nuna a fuskarki ranki ya ɓaci ba haka shi ma in haka ya ɗauke ki da ma kun gane na gaya muku sayid na umar ya abin da ya ce kenan a ta zunnu an na kulla buyutin buniyat alal mawadda saboda shi aure asali a bisa mawadda ake kullasa kun gane idan mawadda ce ba mahabba ba to ita ce take kusa da kulla imma wadda diyan yadda za ka yi mun abu to ba zan yadda ka gane raina ya ɓaci ba kuma zan ci gaba da yadda muke tsakanina da kai kana sane kai mun baka sane ba zan taɓa nuna ba kawai sai mu ci gaba tun da ni abinda na ɗauka tsakanina da kai ƙauna ce ta saboda allah tsakanina da kai ta haɗa kama yanzu ba haka ba ne kawai za ga galibi wani abu ne dai kawai ke sawa haduwar ko iya surutu ko iya zance ko kaɗifiri ta za a kowar da kaɗifirinta ke sa a suta to kuma an yi auren a haka allah ka tsare mu wani ya zo yana kuka gaban sayid na umar shi ya rasa gane kan zaman auren shi da matan shi ya ce tuna dai ka gani a bisa ƙauna ce kulla ce ta haɗa auren sai shuru sai ce a ah, sai ce to zato kake a ta zunnu an na kulla buyutin buniyat alal mawadda kai tunanin ka dama duk wani gida ne ake gino zaman soyayya gidan akan ƙaunar juna abin hannunka take ƙauna kai ma kyanta kake ƙauna to ya gushi an gane kaɗifiri ne to an tsauro wadda ta fita di yadda wani ya iya makaru di yadda mace ta iya makaru ran da aka auro wadda ta fita sai a aje ta a gefe Allah ka tsare to masoyina na hakika to abu huraira fa ya ce wa annabi masoyin shi na hakika tare da mu ma mu ma wasiyar annabi mana don mu ma mun san shi ne masoyinmu na hakika annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke da wani masoyi da ya wuce mai annabi to wannan ya tashi aiki bai da wani amfani a cikinmu amma masoyinmu na hakika ya maɗayenmu wasilci shi ne abu huraira bisalasin ya mai wasilci kan kula da abubuwa guda uku abu na farko bisiyami salasati ayyami mai kulli shari'a ya mai wasulcin ya riƙa kula da yin azumi kwara uku a duwatan duniya wata ruwa ya ce sha uku sha hudu sha biyar annabi ya ce in kula da yawan yin azumi duwata a waɗannan ranakun sha uku sha hudu sha biyar su ne ayyamul biyu an gane ko duk wanda ke ma'alla azumi uku a duwata to matsayin shi a wurin allah kamar wanda shekara yake kwashewa ne yana ma azumi duk wanda ya azumi uku a wata daya to matsayin shi gaba daya watan ya Allah azumi kamar yadda annabi ya faɗi a wata ruwaya saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda diye ma Allah aikin alheri guda daya to za a ninka mai goma wata kwana nawa ne kwanaki nawa ne a wata daya to wanda ya kwana daya an riba mai goma in kai kwana biyu an riba goma goma ga goma idan kai kwana uku an riba maka goma goma so uku kunga talatin kamar duk watan duniya mutum na kwashewa ne yana wa Allah azumi don haka ya 'yan uwa musulmi annabi na mana kwaɗayin alheri an gane ku? annabi na mana kwaɗayin alheri don gaba ɗaya rayuwarmu mu rufe ta da ma Allah azumi mu rufe rayuwarmu da ladan koyaushe muna wa Allah azumi kwana da uku a wata mutum zai yi ƙoƙari in ma ba za ka iya yau ka yi gobe ka huta ba in ba za ka iya dille tunin da alhamis ba kwana da uku in ka daure za ka iya yi kuma in za ka yi azumin kwana uku ɗin nan duk kwana ɗaya matsayin kwana goma take a wurin Allah man ja abil hasanati falahu ashiru amsaliha kenan duk watan duniya kamar kana kwashe shi ne kana ma Allah azumi da haka kiyama sai ga gaba ɗaya rayuwa ka tun balagarka ka kwashe ta ne kana ma Allah azumi amma yanzu wani ko azumin arfan nan biyu ba azumin arfa bai yi tasu'a ba bai yi ashura ba bai yi waye ba an gane wannan sitti shawwal ɗin kai kowane irin musulmi ne kai oho wannan azumin ya zama kamar na ramadan duk waɗannan azumuka yanzu in ka zaga garuruwan da suna ta yi ƙarfi za ga kamar ramadana duk gidaje yi ake amma sai ga wani gashi na lafiya shi lau amma bai yi kuma yana fatan shi ma ya samu rahama ran kiyama to a illal na amanu Allah ya ce wa aminu salihan dole sai ka taimaka da yawa Allah aiki na gari an gane ko Allah ka shiryar da da masoyi na. yi min wasilcin kula da abubuwa uku abu na farko bisiyami salasati ayyami yin azumin kwanaki uku min kulli shari a duk watan duniya wata ruwa ya sarraha ya ce azumin sha uku sha hudu sha biyar wa rakatai duha da kuma raka'a biyu na salatu duha sallar tsofaffi a da amma yanzu ana ce mata sallar mai wayo annabi ya ce salatu duha hiya salatul awwabi duk wanda ke son a rayuwa ya rika samun sauƙin bin dokokin Allah to ya lazimci yawai ta yi makanshi salatun duha an gane ku duk wanda zai lazimci yi ma Allah salatun duha to sallah ce ta al'awwabun an gane masu tsabagen bin dokokin Allah masu tsabagen mayarwa Allah da lamarinsu jama'a duk wanda ke neman sauƙin bin dokar Allah kamar yadda mai shan taba yake jin sauƙin bugata ya buga a shana ya sa ya dinga zuƙa kayan ka zuƙa sai ka ƙwari kai ta tayi amma shi daga cikin sauƙi yana zuƙa a abin shaye shayi yadda yake jin sauƙin zuƙar ta ɗinnan idan kana son ka samu sauƙin bin dokokin Allah sau da ƙafa i ƙoƙari ka lazumci yawaita yin sallar duha ɗinnan jama'ar musulmi a aljanna a ko ta kofa sunanta babu duha haka annabi ya ce babu duha ba wanda ya isa ya shiga aljanna ta wannan kofa sai mai wa Allah wannan sallar jama'a kun gane ku kuma raka'a bi ce mafi karanci aka ga annabi na yi mafi yawa raka'a takwas jama'a kun gane ku kuma idan dai mutum ya yi sallah su ya zauna nan kamar bakwai saura kwata sai ya tashi yi ta tayi dama ita ce hantsi daga sanda rana ta kunno kai ta daga daga sanda ake fara in ba ka yi ta a wannan lokacin ba to ta sai kamar sha biyu saura kwata ta yanda in ka gama ta ba nisa rana za ta yi watan za ta yi zawali Allah ka shiryar da mu to salatu duha kenan kuma yana da kyau a koya ma yara yi da dai muna yara duk tsofaffi ke yin ta to yanzu tsofaffin masu daina sai dai gan su kan da kali suna tafira an gani tsoho bai salatu duha sai dai ya gan shi yana fira tun da ba inda yake zuwa duk in ka zaga unguwanni galibi ya ka za ka gani tun karfe tara da rabi zuwa goma na safe za ga akwai da kali ko wata inuwa da za ga 'yan tsofaffin na zama za su zauna hasha ba mai tashi a lulaye salatu duha ha'a za a ba ɗan uwa musulmi kana dattijo kai da ka fara haɗa inaka inaka koko ai kunga suna cewa abinda ke sa ka gane alamar mutuwa shine rai in dai mutum na da rai akwai alamar mutuwa tare da shi in dai kaga mutum da rai to akwai alamar mutuwa tare da shi amma a cikin masu rai wanda aka fuwa zato na mutuwa shine mara lafiya sai tsoho wanda ya tsofi to waɗannan su aka fi mazato amma wallahi karkai tunanin tsoho ko ko mara lafiya in dai da rai jikinka shirya ko shi ka zama a cikin shiri nan za ka tafi ba ruwan ubangiji walan yu akhirar lahu nafsan idza jaa ajaluha to rakatay duha da kuma salatu duha an gane ku wa an utira kuma annabi ya mun wasiya in rika kokari ina yin wuturi kabla an arku da kafin in kwanta bacci jama'a malamai suka ce me yiwa abu hurera bai samun damar tashi kafin bulla alfijir an gane ko to duk wanda in ya kwanta bacci ba zai tashi cikin dare yan na furfile ya wuturinsa ba to ya yi ƙoƙari yana gama sallar isha kamun ya kwanta ya marmaze ya wuturinsa kuma annabi ya ce man sha an yi tira bi in falyaf'al wa man sha an yi tira bi in falyaf'al wa man sha an yi tira bi hamsin falyaf'al wa man sha an yi tira bi salatin falyaf'al wa man sha an yi tira bi wahida falyaf'al wanda duk yake so ya wuturi da raka'a tara yana iya yi wanda duk ke so ya wuturi da raka'a bakwai yana iya yi wanda duk ke so ya wuturi da raka'a biyar yana iya yi wanda duk ke so ya wuturi da raka'a uku daga baya ne malaman fiqh suke cewa akwai shafa'i akwai wuturi amma raka'a ukun annabi wuturi yace musu raka'a biyar ne wuturi ne raka'a bakwai ne wuturi ne raka'a tare ne wuturi ne annabi ya ce wa man sha'a an yutar bi wahida wanda duke sanye wuturi da raka'a ɗaya tak to falyaf'al dalilin wannan ne sai malamai suka ce kun ga kwaɗayin annabi ga al'umma su riƙa yin wuturi har raka'a ɗaya idan kana cikin sha'i ce ke tara ko sha ɗaya ko kai bakwai ko biyar ko kuma kai uku idan baka cikin sha'i to yi ɗaya ko ɗayan ma ba za ka iya ba jama'a kun gani to ina son mutanen su gane wanda duk ya san alfijir zai fito bai farka ba haka yake bacci kullum to idan fa alfijir ya riga ya fito ba ka wuturi ba to ya wuce ka domin shi wuturi yana da iya lokaci shi ne bulla alfijir alfijiri na fita to lokacin wuturi ya wuce an gane ko alfijiri na fita to lokacin wuturi ya wuce don haka duk wanda ya san baya farkawa sai ya ji ana kadi kamati sala ko an yi kiran sallah to ya yi kokari yana gama lisha kamun ya kwanta ya wuturinsa abu hurera annabi ya gaya masa ka rika wuturi kamun ka kwanta bacci saboda ta zarce zai idan ya kwanta bacci sai an kira sallah zai tashi ba ko a kiran sallah sai alfijir ya fito idan alfijiri ya fito lokacin wuturi ya wuce ya kamata mutanen su gane su salloli da Allah da annabi suka musu iyaka na lokaci to in lokacin ya fita fa lokacin sun yi su ya wuce in fa lokacin ya fita kamar wanda ya maida ya kamata mutanen su gane wannan raka'atul fajiri watan ba wai idan ka farka an kira sallah sai ka ci gaba da harkarka ba har sai an yi sallah ba tsilin sai ka miƙe ka ce za ka yi rakatar fajiri ba daidai ba ne wannan jama'ar musulmi ana magana ne akan wanda ya farka gashi za a fara sallah to sai ya bi sallah ana sallamewa sai ya miƙe marmasa sai ya rakatul fajar ɗinsa amma wani sai ka ga ya farka in zai yi azumi yana ta sahur ɗinsa ko kuma ya farka yana ta wata harkarsa sai an yi sallah asuba ana sallamewa kuma sai ya miƙe ce zai raka tulfajin to ai ba lokacin aka aji a yi ta ba wannan lokacin na in ka shiga larura ne ba lokacin da za ka yi ta an ta da sallar farilla kuma ba daidai ba ne an ta da sallar farilla ka ce za ka tsaya a gida ko a wajen masallaci kai maza ka yi ta wai ka shigo wannan farillar da za ka shigo ka fara tafi wannan sallar da za ka yi tunda annabi ya ba da dama bayan sallamewa in lokaci ya ƙure maka an riga an tada sallah ka farka lokaci ya riga ya ƙure ba za ka yi ta ba an fara sallah annabi ya ka dama bayan sallama sallah kana iya amma abinda nake cewa ka tashi kafin a tada sallah kana sai kai maza kai alularka kai a fajr ɗinka sannan ka zauna in za ka yi wani nazari ne ko wani abin ka yi an gane ku amma mutanenmu da yawa sun mai da abin ya zama al'ada kamar yadda tun da ya halatta idan mutum ya zo masallaci ana sallar isha'i kuma yanzu ya dawo daga tafiya zai iya bi sallar isha'i ana raka'a ta uku sai ya zauna ya tahiyar shi sallami sai ya miƙe ta da sallah ya samu raka'a ɗayan ƙarshe ta isha'i tare da lima to yanzu wasu sai suka mai da abin kuma wani shirme ana gama magariba mutum ya taho masallaci sai ya fita sai ya je ya ci gaba da harkarsa ko ya gaya maka sabai na haka uhu idan annabi ya zo masallaci iska an yi sallah to sai ya koma gida ya haɗa iyali su yi tare sahabbai idan suka zo masallaci suka ga an riga an yi sallah to sai kowa ya tashi ko kuma mutum ya koma gida haɗu da iyalin shi in ba su yi ba su yi tare a gida to duk abin an ce ga yanda yake sai kaga sun mai da shi wani bakwai sai sun birkita sai sun canza shi a yanda yake da yawa yanzu za ka ga matasa haka suke yi suna zuwa an gama magariba kawai sai ya zauna ya tafira sai an zo isha kuma ya tsana. sai ya zama tarago ana ana ta uku ya zauna ya tahiya sai ya mazai sallami waccan firar duk da kai ta yi aikin wa kai a nan muka karanta a cikin ɗari usalihina annabi yana cewa idan mutum ya alula daga gida ya kyautata alwallarsa ya taho masallaci yana zuwa sai iske liman ya sallama sallah da jama'a idan yi sallar a masallacin ya kyautata ta sai a ba shi lada irin ladan da ake ba wanda ya bi liman jami ga hadisin nan mun karanta a ɗari kusalina ko karanta sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam falala kyautata alwala daga gida ko shi mai sifatu wudu'i sai da ya kawo wannan hadisin ma kun gane ko da aka da ka zo an gama sallah sai kai sai kai ba ya jira za ka yi ba saboda mutanen mu zangayi duk yadda aka ce ga wani abu da ya halatta sai sun wuce iyaka a kai Allah ka tsare ne na hmm. hmm. yau wato sai ya ta da sallah ana sallah eh. a tonan sai ka fara yin wuturinka sai ka yi raka a to nan sai ka fara yin wuturinka sai kai ɗinka sai sallah asubahinka Allah ka shirya da mu wannan hadisin na Bukhari ne da Muslim a Bukhari kitabu sau lamba hadisi na 1981 a Muslim kitabu salatul na wa ha lamba hadisi na 821 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي ausi jama'a wani mutum ne أوصي جماعة ونمتن يزويتي وأنبي يا رسول الله كيمون وسلتي كيمون وسيا قال لا تغلب annabi ya ce duk inda za a yi karka yadda kai fushi duk yadda za a karka ba ka ba shi dan dama akan kun wanda zai yi fushi to ya ba shi dan dama akan shi dama hanyoyin da shedan ke bi yake nema don yi nasara akan bawa hanya farko ita ce fushi kana fushi to kofofin jikinka sai su bude mai bau sai ya shige ma kunji ji daya hanya ta bi ita ce hanyar sha'awa idan ka ji sha'awa ba kai maza ka ɗauki matakin biyan bukatar ka ta hanyar da ta halatta gare ka ba ko kuma ka ɗau matakin yin abin da zai karya maka wannan sha'awar to shaidan yanzu zai kutsa ya shige ma yanzu nan shaidan zai matso ka ai ga hadisin nasa'i annabi ya ce matar ka ce ma mijinki ne idan sha'awa ta motsa mai lokacin da zai kusance ki in bai ce bismillahi ba annabi ya ce wannan shaidanin shaidan sai ya zo sai ya haɗa al'aurar shi da ta mijinki sai su tura miki tare jama'a kun gane ko saboda sha'awa na motsa shi dan zai matso wanda sha'awa ta motsa mai kuma ita sha'awar kamar yadda wahid bali yake cewa asalin sha'awa a kwakwalwa take shi kake gane idan ta motsa mutum sai zan kawo mawukaci kwa abin da bai kamata bai yi idan sha'awa ta motsa sai ji Allah ka tsare to annabi ya ce mai la da duk inda za a kada a raya karka yadda kai fushi daure za a cutar da kai za a yi maka ba daidai ba duk yanda za a yi kada kai fushi daure duk wanda ke saurin yin fushi za a ga ya fi kowa saurin yin hawan jini kun gane kai da an ma abu sai ka zumbara baki ka ta fushi a ce 'asalamu alaikum ka ki ansa in ko za ka ansa sai wani wai kai kayi fushi allah ya tsare mu an gane ku wani ne annabi ya ga ya fusata ana ta bashi hakuri yana wallahi tallahi ba zai hakuri ba sai annabi ya ce oh kun koga wannan da ake da bashi hakuri fushin nan da yana rantsuwa ba zai hakura ba na san abin da da zai faɗi la an huma ya yajid wannan abin da ke damun nashi da ya kwarani sai wani ya ce me zai faɗi ya rasula ya ce da zai ce a a'udhu billahi shi ɗan rajim sai wanda ya ta a guje ce manzan Allah ya ce ya san abin da inda za ka faɗi fushin nan da ka shiga da ya kware sai ya ce meye sai ya ce a uzu billahi min na jini kawai sai ya faɗa shi kenan sai ya ce na yafi koma ya wuce dama ɗan ne an gane ku shi sa ke son idan kai fushi kana tsaye hawan jini zai iya buge ka shi sa maza ka zauna in kana zaune maza ka kwanta idan ko kana tsaye fushin nan da kai ka zumbura baki ka gama haduwa masifa te masifa kana faduwa za ka yi paralyze kuma fushi ya jama to annabi ya ce la tagda mutum ne ya ce kai mun wasiya annabi ya ce la tagda kai dai karka yadda ka zama mai fushi karka fushi ko me za a yi ma dada mirara ya dinga maimaitawa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba yana cewa to ka dai mun wasiya duk da haka sai annabi ya ce mai la ta gadam sai ya ce naji to kai mun wasiya kuma sai ya ce la dai ta gadam duk abu sai ya ce mai dai la ta gadam yi mun wasiya sai ya ce la ta gadam farar da da miraran haka ya ta maimaita wannan cewa ai mai wasiya kala duk sanda ya maimaita annabi sai ya ce masa la ta gadam kai dai karka ka kai fushi jama'a kun gane ko kuma duk wanda aka gane shi mai saurin ya fushi ne to an kai shi ƙasa idan dai ka zama mai fushi da an yi abu ka zumbura baki kai ta fushi kana hura hanci ka an bujimin sa kana wani gurnani kana numfashi to an ga wallanka kuma wallahi tallahi ka kwana katifa ka ta kwana ba kowa a kai ka kwana gadonka ya kwana ba kowa a kan shi ka tashi aiki gaba daya ka zama mai haƙuri kar ka zama mai fushi fushi cin basira yake kun gane ku fushi yana cin basira za a ga duk wanda Allah ya mai basira za ka ga bai da saurin fushi amma duk wanda ke da basira kaga ya zama mai fushi to za ga basirar shi na raguwa basirar shi a hankali a hankali tana raguwa ku yi ƙoƙari ku rika haƙuri musamman a irin wannan yanayi Allah kuma mun gode ma yanzu ko jiya ana gaya mun cewa yanzu akwai wurin da ake siyar da buhun shinkafa yar gwamnati ma 13,500 da ma kun gani da haka ga sai a goda Allah ta ma yanzu halin da ake ciki to amma kai fushi kake so a duk wanda ta yi fushi yanzu ya take so a yi a sake ta ko a yaya yanzu kowa hakuri yake abubuwa a cuɗa suke duk ga suna a kare amma Allah ya karɓi addu'o'i an fara samun sauƙi to kuma sai abu da gode wa Allah a ci gaba da yin addu'a Allah muna wannan hadisin na Bukhari ne kitabul adabi lamba hadisi na 6116 ana nuna lokaci yayi za mu tsaya nan karatu sai gobe muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum Are you